Bismillahir Rahmanir Rahim. A rubuce take kaddara ta kashi na ishirin. Me sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Sannu mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban littafinmu mai suna a rubuce take kaddara ta. Littafin marubuciya Safiya Huguma. Me sauraro idan baka manta ba a shirin da ya gabata mun kwana ne inda A nan ne muka tsaya ku biyo mu domin jin ci gaban wannan labari. Haushi da takaici ya kame anti uwa ne, yadda ta ga Hafsat ɗin ta aza hannu aka, ta zauna dirshan a wajen tana musu irin wannan kukan na tashin hankali. Mutuwa fa kika faɗa, Hafsatu. Kin san mutuwar kuwa? anti uwan ta faɗa tana hararta. Sai an bi ta a hankali ai anti uwa ne. Sannu ya haƙuri tashi ki daina kukan. anti umi ta faɗa tana ɗago ta daga zamewar da ta yi daga kan kujera da kallon takaici an uwa na ta bi su duka tana jin labarin abin da hafsatin ke yi a gidan ƙazanta baƙar ruwa ga rashin iya mu'amala da mutane kuma ko a yanzu ta sake shaida tabbatar da ƙazanta saboda yadda jikinta yake tashi ba kowanne zai jura zama kusa da ita ba da alama kwana biyar ɗin kenan ba ta wanka ba tana jin ta sanda take rattabowa ummi labarin yadda komai yake wakana ta sani wanda suka fita ma sun gaya mata ba dukkan shawara take ɗauka ba ko a yanzu ma ta san idan ta ce za ta gaya mata ba za ta bi ba don haka sai ta miƙe kin gama ko na wuce kya taho dubanta anti ummi ta yi a ki bari mu wuce tare mana in yi zaman ki ni kam ina da uzuri sai kin taho hafsatu sai a ƙara haƙuri ki duba duka iya kurakuranki da abubuwan da kika lissafo baya so ki gyara tun yanzu Allah ya bada haƙuri. Ba don ta san anti uwanin bata da wasa ba da kuma ɗaukan wargi da ashar za ta maka mata. Amma hakanan ta haɗiye ɓacin ranta ta ce mata ta gaida gida da shaƙaƙƙiyar muryarta da ta ci uban kuka. Yanzu ke mai kika yanke? Anti Ummi ta faɗa bayan ta dawo daga raka anti uwani. Ragowar hawayen da ke fuskarta ta share tana jin gaba ɗaya rayuwarta ta juya mata baya cikin kwanakin nan. Babu wata shawara ko dabara da nake da ita. kawai dai abin da na sani ko da tsiya ko da bala'i wallahi ba zan bar wata mace ta rabi abbas ba ba zan iya zara ido ina raye ba abbas ya auri wata mace da sunan matarsa ba jinjina kai anti ummi ta yi amma ina ganin waɗannan ba dabara ba ce kwata-kwata ragon azanci ne kin fi kowa sanin halin mijinki idan ya ce yes babu wanda ya isa ya sashi ya ce no tunda ya niyyata babu wanda zai hana shi ni ko na ci alwashin koda ta ƙarƙashin ƙasa sai na hana shi auren nan anti ummi ta faɗa idanunta na sake kaɗawa suna kuma sake cika da hawaye ajiyar zuciya anti ummi ta sauke sannan ta ɗan gyara zamanta ni ko sai na ce wannan ɗin ba hanya ba ce mai ɓullewa face hanya mai wahala da kuma sanya kashe kuɗi a matsayinki na mace me yasa ba za ki amfani da ki ba a gunci hafsat ɗin take kallon anti ummi saboda bata fahimci me take nufi gaba ɗaya ba mafita kawai take nema saboda haka ta ce kamar yaya kenan an ummi tun daga ranar bata sake kulla kanta ba sai dai kuma sabgarta take yi kawai ba tare da ta shiga sha'aninsa ba bai damu cancan ba don kosan da suke shirin ma ba wani abu take ɗauke masa ba kusan ya saba fiye da rabin hidimominsa shi ke yi wa kansa sai dai ya ɗan samu nutsuwa tun da akalla bata sake tada wata fitina ba har abin ya so ya bashi mamaki sosai Karfe biyar na yamma tana kicin tana hada abincin dare ta ji nokin. Ta fito a kicin din tana gyara daurin zaninta da ke ta kwancewa tun ɗazu. Don ba ta daurin baya sai daurin gefe. A cewarta yana damunta. Tana buɗe ƙofar suka yi aron gama da yaron gidan wanda ke musu aike-aike. Sai ya ɗan ja baya kaɗan cikin jin nauyi saboda ganin ta babu mayafi. Madam, Ogani ya ce a kawo, masu kayan gado ne da furnitures za su kwashe waɗancan. su sake sabbi ya ce mu zo da su su yi aikin ta zuba masa ido ne ta ga zai yi ko ba zai yi ba duk da zancen kullum yana ranta da shi take kwana take tashi duk da ranta a ɓace yake matuƙa har komai ma baya burge ta to amma kuma tana son alkawarrukan da ya mata ɗin su bani minti goma ina zuwa ta faɗa tana juyawa ta rusuna cikin girmamawa ta amsa mata da tun ɗakinta ta koma ta fara kwashe abubuwanta masu muhimmanci waje ɗaya. Aikin na da ɗan yawa, don sai ta shiga ɗakin suna wara ma ta haɗa nasu kayan. Tana son ta samu ɗan tayi, to amma ta san daidai wannan lokacin koda ta yi waya gida, babu lallai a samu mai zuwa ya taya ta. Saboda kowa ya san halinta da ɗan banzan ruwa, sai dai kai mata wahala. Dole ta koma kicin ta kashe gas ɗin girkin, dama ba wani girkin arziki ba ne. ta fi sati ma ba ta dafa abinci sai dai ya yi musu takeaway ita kuma ta nemi wani abin ta ci sai ta kusa awa guda sannan ta gama duk ta haɗa gumi saboda ba mai son aiki ba ce sannan ta koma kicin tana mai da numfashi su kuma suka shiga aikin gyara ɗakuna ana ida da sallar magariba suka gama kafa kayan gadon da yake ba mutum ɗaya ko biyu ba ne sun kusa su biyar suna fidda waɗancan kayan ta fito su kuma waɗannan ina za a kai su ta tambayi shazali yaron gidan ya ce a fidda su compound a ajiye su kai ta kaɗa ka ba masu kayan ganin idan suna siyan second hand tunda waɗannan ba wani daɗewa suka yi ba ku yi ciniki su baka kuɗin ka kawo min kamar ya ce ba haka oga ya ce a yi ba to amma sai ya ga meye nasa tunda kayanta ne kuma matarsa ce da haka ya amsa mata da to yana ficewa ita kuma ta juya ta shige ɗakunan tana jan tsaki a ranta kuɗi take so ta tara mai yawa daga jikinsa ko banza ta rage wani raɗaɗin sosai ɗakunan sun yi mata kyau duka ya zuba mata favorite colors ɗinta ɗakunan sun canza gwanin sha'awa duk da ranta a ɓace yake amma sai ta ɗan ji ta samu sauƙi kaɗan ba a rufe awa ba kuwa ya dawo mata da kuɗin kayan cas ta karɓa ta soke abinta ta ci gaba da sabgarta hankali kwance ranar baya nan ya je azare zai kuma kwana sai washe gari zai dawo don haka hankalinta kwance ta gama tsara abin da za ta da kuɗin ko da kuwa ya dawo ya tambayi yadda aka yi da kayan bare ma ta san halinsa zai yi wuya ya tambaya ɗin don ba shi da wannan amma ko da yana da niyyar ma ta shirya abin da za ta faɗa masa washe gari tana ɗakin yaran tana sauya musu kaya bayan ta yi musu wanka ta ji ana sallama a falon nata ƙaramin tsaki ta ja ita gaba ɗaya ba ta son baƙi a rayuwarta tun asali bare a yanzu da take cikin wannan yanayin mimu ta aika ta dubo waye sai ta dawo tana ce mata baƙuwa ce ta ɗan harari yarinyar har yanzu ta ƙi ta yi wayo irin yadda take so irin wayen da za ta iya yi mata bayanin duk abin da take son ji sai ta ajiye kayan nan wara da bata kai ga sanya mata ba ta miƙe tana cewa bari mu ga wani munafikin ne ta yi waje yaran suna biye da ita tun kafin ta karaso ta hangi wace ce rabi'atu ce cousin suke da abbas din takan jima bata ga rabi'atun ba ba ma ita kaɗai ba danginsu ma yawancinsu ba wani zuwa suke ba sai dai idan an haɗu a wani sha'ani idan ta samu zuwa sai su gaisa suna girmama ta daidai gwargwado amma ta ɗauki hakan ne a mazaunin don an ga mijinta yana da rufin asiri ne fuskar ta kada ranka da hanta karaso ta samu kujera ɗaya ta zauna tana ɗan satar kallon Rabi'atan, saboda daga nesa ta ga yadda take satar kallon falon zuciyarta kuma ta raya mata gyaran da aka yi mata take kallo dangin miji irin jaraba ta faɗa a ranta babu dama su ga sakakken abu a gida ko a jikinka sai sun nuna a fuska ko a kalaminsu na ce uhm, ina ma suka haɗin ko suka zo gidan bare hakan ta faru Ba yabo ba fallasa suka gaisa da Rabi'atun sai kuma shiru ya ɗan biyo baya. Sai ta ɗin da take ta ƙoƙarin yi wa su mimi wasa waɗanda suka ƙi sakin jiki da ita saboda rashin sabo da basu yi da su ba. Kai Rabi'atun ta ɗaga tana cewa, Wai nan bayan ku na zo suna, kin san anan ƙanwar mijina take aure. Uhm, Allah sarki ta faɗa a takaice. Sai na ce bari na ƙara so mu gaisa, na kuma yi miki murna ko jaji. na kuma ya miki murna ko jajen zance ashe kuma ya abbas aure zai yi kishiya zai miki kuma a rasa wadda za a rakito miki sai yar wani garin kuma ma yarinya ƙanƙanuwa wadda a haife ya kusa haifarta da fari cin mutunci hafsat ta shirya yi wa rabi'atan amma jin ta fara ba ta hakikanin abubuwan da bata san da su ba sai ta mai da wukarta tana gyara zamanta ya kusa haifarta fa kika ce wallahi haka in nake gaya min tun da kwata-kwata ba ta wuce shekara goma sha uku zuwa sha hudu ba. Wani abu ne ya tsargawa Hafsat sai ta nemi tashin hankali kaso talatin cikin ɗari ta ji babu. Ta aro sakin fuska ta ɗora fuskarta. Kin ganta ne ta don Allah? Kai Rabi'a ta girgiza. Ban dai ganta ba, amma inna ta ce ta taɓa ganin ta gidan sau ɗaya. Ba dai 'yar nan ba ce 'yar Kano ce. Gabanta ya ɗan faɗi kaɗan don jin abin da ta faɗa daga ƙarshe. Ana wata ga wata. ko za ka yi kishi ka yi da 'yar garinku kar ta san kar ba wai ka yi da bare hayan wani gari ba garin ma da ta sha jin masu kishiyoyi daga wannan nahiyar suna korafi to amma 'yar shekara sha uku zuwa sha hudu kishiya ce ko 'yan reno ni irin wannan auren banda abin hajiyarsu mutum na zaune da matarsa ya ɗauko aure ya kuma tsallake gida ya tafi dawa da gidan da waje duk dai kishiya ce ko daga ɗakin ki aka fiddo miki da ita sunanta kishiya hafsa ɗin ta amsa mata tana ɗan haɗarai saboda ta san yadda 'yan mata da yawa cikin familin ke san shi kamar shi kaɗai ne namiji a familin nasu sai ta dinga murje idanta tana yanke musu rashin mutunci ta samu salama gaskiya dai rabi'atu ta waske ta hanyar faɗin haka bata jima sosai ba sai dai hafsat ɗin ta samu wani haske akan lamarin da yadda hajiyan ke maraba da abin Daga ƙarshe suka yi sallama, ko wata ta bata samu ba daga wajen. Haka ta bar gidan tana tsine mata cikin zuciyarta. Sai dai duk da haka su dai suna adawa da wannan auren. Tunda nasu basu samu ba. 'Yan kannansu da suka zama 'yan mata gwara a ɓata goma ɗaya bata gyaru ba gaba ɗaya. Rabi'a tana fita Hafsat ta wuce ɗaki cikin hanzari. Ta ɗauko wayarta ta soma neman namba ɗin anti ummi ta labarta mata labarin da ta samu. sai dai duk saurinta ya zama nawa saboda babu kati a wayar tata dole ta koma mobile app ɗin bankinta da take amfani da shi ta saka kad ɗin ɗari biyu ta kira ta sai da ta kusan tsinkewa ummi ɗin ta ɗaga hafsat na daga tsaye ta gaza zama sai kai kawo take yi anti ummi kina ji na ta faɗa da matuƙar zaƙuwa har kana iya jiyo hakan cikin muryarta ina jin ki hafsatu lafiya Guri ta samu saman bedside drawer dinta ta zauna sannan ta so magana. Yanzu nan Rabi'atu cousin ɗin abban Mimi ta bar gidan nan. Kin san yarinya ƙarama ya je ya ɗauko? Ko shekara sha biyar bata cika ba? ta ƙara she magana tana taɓe baki ta kai ci yana cika ta. Dariyar da anti ummi ke ƙyarƙyalawa ta yi kasake tana saurara. Sai daga bisani ta ce, Kai haba, ki ce raino ya ɗauko, turƙa shi, to aike ta faɗi ga sassa. babu kuma sauran kishi da tashin hankali da ya rage miki kamar yaya haba anti ummi idan za a maka kishiya ma ai sai a maka isassa wadda za ku goga da ita ba wata can kasan kasan ka ba jan anti ummi ta faɗa sannan ta ɗora da cewa amma ban san baki da hankali ba sai yau ke kishiyar da za ta shigo ta goga da ke ai masifa ce me miki zafi to idan baki sani ba bari na gaya miki Allah san ki yake yi shi yasa ya haɗa ki da ƙwaila. A yanzu ne za a fara wasan ma da kyau. Dama dukka tana hannunki. Idan kika ɗauki maganganun da muka yi da ke ran nan ki yi amfani da su da kyau. To ina mai tabbatar miki yadda za ki bawa Mimi da Nawwara umarni ita ma haka ne. Ba boka ba malam. Komai zai zo miki da sauƙi. Kina daga kwanci kina sarrafa gidan a hannunki. Yanzu saurara ne miki wani sabon karatu. gyara zamanta ta yi sosai tana ba da hankalinta ga anti ummi din tana hasashen kamshin gaskiya cikin maganganun anti ummi sai ta jiranta ya fara yin fes ina jinki ta ce wa anti ummin to a bangaren su widar kuwa can kuryar gadon ummu take kwanci abinta ta rikunkune waje ɗaya duk da kuwa cewa gidan a cike yake da baƙi jikoki da surukan gidan wanda a baya duk lokaci irin wannan tana tare da su suna ta sabgoginsu saɓanin yau da gaba ɗaya take jin ta wani iri musamman da ake ta mata abubuwa da ya bambanta da na 'yan uwanta aka kuma tsame ta daga cikinsu tana daga kwancen tana kallon yadda ummu ita da warisha kanwar abbanta suke ta haɗa kaya cikin manyan buhuna da kwalaye wanda gaba ɗaya kayan ummu wadda gaba ɗaya kayan ummu ta ce nata ne gidanta za a kai mata a yi mata jeranta ita ma ta samu nata gidan na ƙashin kanta Duk sanda Ummu ta faɗi hakan, daɗi take ji, amma yau gaba ɗaya jikinta ya sanyaya, gwiwarta ta fara sagewa. Ana tsaka da wannan, Latifa ta yi sallama ta shigo ɗakin Ummu. Ta tsaya daga bakin ƙofa tana gaya wa Ummu ga mai gyaran jiki ta zo. Tunda Widad ɗin ta ji haka, ta rintse idanunta ta hau baccin ƙarya. Ita kwata-kwata ba ta son wannan kwaɓe-kwaɓen da ake ta shafa mata yau wajen sati guda kenan. Tana jin sanda ummin ta waiwaya tana kwala mata kira. amma sai ta sake lafewa cikin bargo ta kamar bacci take har ta gaji da kiranta ta juya ga latifa ina ga kawai a bar aikin nan haka dama yau da gobe ne kawai ya rage to shi kenan bari na sallame ta yauwa anti madina ta ce na gaya miki kayan miyar ya za a yi da su markaɗa gaba ɗaya a zuba a firiza baya eh hakan ya yi don kada su lalace kafin jibin to shi kenan sai latifa ta juya ta fita su kuma suka ci gaba da har hada kayan tana laba cikin bargo tana satar kallon su tana jin antuwa risha na cewa banda abun umu nawa ma jikin widar din yake me ya same shi da za a gyara mata ita da dama fatar ta mai kyau ce haka ma a karan banza daukan ido take yi wallahi madina ta matsa sai an yi mata to ya na iya ita kam dama ta iya biye wa sirmensu yanzu haka ta gama tsara musu komai har kuɗi ta sa musin ya karɓa musu wajen ango wai za su yi walima. Dariya Warisha ta sanya, kai Allah mai iko, Widad amarya, sai Ummu ta murmusa kawai, dan dauriya kawai take yi, ba ta son a garauninta Tun tana laɓe tana kallon sa har baccin gaske ya ɗauke ta. Bata farka ba sai dab da la'asar, sannan ta tashi ɗakin babu kowa. Sun gama aikin su sun fice. Ban ɗakin Ummu ta shiga ta ɗaura alwala. ta shimfiɗa abin sallar ta yi sallar ta sai ta ɗan zauna tana jin hayaniyarsu biha da sauran jikokin gidan daga bisani ta gaza daurewa ta fito ido kuwa ya mata ca mutane ana ta kiranta da amarya sai dai ta tura baki ta yi gaba abinta ita fa shi yasa tun da aka fara bakin ma ba ta san fitowa a haka dai ta samu ta wuce sassan anti madina a can ne ta sake sosai abinta har ta manta da komai ma har sai da anti madina ta ce lalle gobe za a tsefe kai a yi kitso a nan ne fa raba gari da ita saboda ta ambato makiyinta wato kitso ranar ɗaurin aure cikin jerin gwanan motoci na alfarma suka taso tun daga garin bauchi zuwa cikin garin kano ƙarƙashin jagorancin jami'an tsaro da matakai masu tsauri a ranar tamkar dai wani shugaban ƙasa duk yadda ka ɗauki ɗaurin auren sai ya wuce masa haka tamkar dai dama ya daɗe da shirya hakan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu ga wata babbar magana da na zo muku da shi wannan sirrin mai girma ne na gasken gaske ina 'yan mata ina kuma zaurawa wannan damar ku ce ina 'yan matan da suke buƙatar yin aure amma mazajen aure sun musu wuya ina budurwa ina kuma bazawarar da take da tarin samari amma babu guda ɗaya ƙwaƙƙwara da zai bigi ƙirji ya fito neman aurenta. Akwai budurwa ko kuma bazawarar da ba ta da mashinshini ma ko ɗaya, ko kuma da zarar an fara maganar auren sai maganar auren ta wargaje ko kuma a fasa. Ko kuma ga tarin samarin, amma da zarar ta fara maganar aure sai kowanne ya ja jikinsa baya. To ga wani haɗi mai suna zinaran haɗi. Shi wannan haɗin mai suna zinaran haɗi sai wacce ta shirya ta sa a ranta cewar auren za ta yi domin cikin sati biyu kawai da yardar Allah Allah zai kawo miki mijin aure don haka ga masu buƙatar wannan zinaren haɗin za ku iya tuntuɓa ta ta nambar wayata kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara sannan idan har kika yaudare ni kika karɓi maganina don kawai ki tara samari ki dinga yaudarar su